اهتدى بهذه واستمسك بسنته لا يوم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مولى بن عمر عبد الله بن عمر يا شيخ ما رأيت أشجع ما رايت اشجع ban taɓa ganin wanda ya fi jarumta ba wala anjal duk dai wanda ya fi ƙarfi wala ajwal wanda ya fi kyauta wala arba wanda yarduwa wanda ya fi yarduwa wala afdal kuma wanda fi daraja min rasulullahi sallallahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ali radiyallahu anhu ali radiyallahu anhu ya ce na kunna idza amiyar ba'a mu mun kasance idan yaki yayi zafi yayi tsanani wa ishtaddal ba'a mun kasance idan yaki yayi tsanani a wata ruwaya ishtaddal ba'a wa hamarat alhadar wutan yaƙi ya huru ita kaina da rasulullahi sallallahu alaihi sai mu rabe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yaƙi bala'i yayi bala'i sai su rabe wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon a ce shi manzon Allah ya rabe da su to su ne suke rabewa wajen manzo sallallahu alaihi wasallam وما يكون أحد أقرب إلى العدو min. wani mutum bai kasancewa mafi kusanci zuwa ga maki kamar sa sai ga shi manzo Allah ya kusa da Me maimakon a ce shi ne komanda yana baya baya a gane ko to shi ne za ga shi ya fi kusa da makiya Hakika yawm al-badr na ganni ranar yakin badar wala naluzu bin nabi sallallahu alaihi wa sallam wai ke wannan magana ali bin abi talib na ganni ranar yakin badar alhali muna rabewa da manzo sallallahu alaihi wa sallam kafirai suna ta yi wa harbi suna ta yi wa harbi muna muna rafewa da manzon sallallahu alaihi wasallam wa aqrabuna ila al-adu al-hari shi yafi mu kusa da ainihin makiya wa kana min ashadd an-nas yawma idan ba'atha ya kasance daga cikin mafi tsananin mutane a wannan lokaci ga tsanin ga yaki na wakila kana kana shiga وكيف الإسناد أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن أبي آسف في الجهاد وابن أساكر من حديث علي بن أبي طالب قال العراقي في تخريج الإحياء إسناده جيد إسناد حديثنا لكو نعم نعم yace wakila kana kana shija wallazi yatakarrabu minhu wato ya kasance jarumi shine yake iya kusantowa zuwa ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam idan maki ya ka kusanto bi kurbi min saboda kusance shi a gare shi kana nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanun wato an kalbo daga Anas dan Malik radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance shi ne mafi kyawun mutane kuma shi ne mafi kyautan mutane shi ne mafi jarumta na mutane na da sosai a halin madina Laila. hakika wata ran mutanen Madina sun firgita da dare. talakan nasu kibalar sau. sai mutane suka tafi bangaren sautin su ga me yake faruwa falaqahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajihan sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya gamu da su yana mai dawowa an gane ku wato annabi ya gamu da su suna dawowa ah, sai suka haɗu da annabi su kai suka haɗu da annabi annabi yana mai dawowa su sun jin faru wajen sai suka ga annabi ya riga su shi dawowa ma yake yi an gane ba irin shugabannin na ba ba su tura mutane cikin wahala su su ja baya shi manzo sallallahu alaihi wasallam idan abu ya kama na aiki shi ma da shi ake yi sallallahu alaihi wasallam na'am yace kan sabaka kan sabaka min saut alhali Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga su zuwa ga wannan sautin an gane wurin da suka ji sautin suka firgita shi ya riga su zuwa ya bincika da yake faruwa kaga ya nuna shi ba matsoraci bane ba irin shugabannin na bane ragwaye على wato ya je ya binciko ya binciko labarin akan a eh wato ga ainihin wato doki na ainihin abu talha a gani a nan da ya je binciko wannan abu a gani ku ya je ainihin wannan yanzu duk wannan labari ya binciko labarin daga dokin abi talha mai suna uri alhali takobi yana wuyarsa yana cewa lan tura'u kada ku firgita kada ku firgita kwantar da hankali ba komai insha Allah وقال إمران بن حسين إمران بن حسين رضي الله عنه يا شيخ مالك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة من ذا الله صلى الله عليه وسلم بيتبقى قبوا ده تاليا با إلا كان أول من ولما رآه أبي أبي ولما رآه أبي بن خلف يوم أمه نعم لوكاشن ده أبي بن خلف الجمهي يقع النبي رانا ياكي أهد وهو يقول أين محمد شيء ubai yana إلى محمد muhammad yake ne wallahi ba zan tsira ba in har ya tsira wato ba zan rayu ba in har ya rayu suna ga ma'ana bi ma'ana ba zan ji daɗin rayuwa na bakin har ya tsira ya kula يقول يقول للنبي صلى الله عليه وسلم شيء ابتدى يوم البدر Ya kasance yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya yi fansa ranar badar ɗin nan aiji eh wato lokacin da aka fanshe shi yake cewa yi naftu dia ko ko tsada ne Yi naftu dia wato ya kasance yana cewa annabi shi naftu lokacin da aka fanshe shi shi ubai yana daga cikin wanda aka fansa daga cikin kafirai yana cewa in di farasu a arifu ha kun kuna yau farkan yana cewa a waje na akwai doki ina ciyar da dokin nan kowane yini ina ciyar da shi farkan wani wasaki an ce ya kai wajen mudu abu mudin da kun sa'i 120 malamai dai sun yi ta kokarin gwada shi wato yana da katon wani katon baho eh? indi farsun a alifa ina da doki ina ciyar da wannan doki kullum farkan wani kata bahu min zurra na dawa zan kashe ka a gare ta shiwa eh, shi ubai bin ka'ab yake faɗin wannan magana yana da ainihin wani doki wanda yana tirenin dokin ne kawai ya yi tirenin doki yana ba shi abinci dawa ne yana ba shi ƙaton bahu kullum yana so da wannan doki zai hau zai kashe annabi a kanta an gano wani ku? to qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sallam ana amtuluka insha Allah ku sai annabi ce to insha Allah wani ne zan kashe ka za mu gani da ni da kai waye zai kashe wani ni ne zan kashe ka lamma ra'ahu yawm uhud a lokacin da ya gan shi ranar uhudu shadda ubai ala farsihi to sai ubay yayi sukuwa ubai ya tsananta su kuwa kan dokinsa wato ya fara inda annabi yake yana sukuwa da doki ya dumfaro wajen annabi sai wasu mazaje daga cikin musulmai suka tare shi na faƙalin nabi sallallahu alaihi wasallam haka sai annabi ya yi haka Ya yake ku shi? kyalin da shi ai ku kyalin hanyar shi ku kyalin da shi insha Allah ba matsala sai annabi ya ɗauki ainihin girba wato garkuwa an gane ko daga haris ibn samma kuma sannan lokaci ana kiran mashi girba amma ana nufin garkuwa ya garkuwa daga haris ibn samma wato shine ya karaya gayan karaya shi wancan bawan Allah ta ɗayar ru'anhu ta ɗayar shu'ara A gane ku wato ya karaya gayan karaya wanda mutane suka watse suka bashi irin watsewa ainihin kuda daga bayan rakumi idan ta fada idan ya girgiza in irin ya kada jiki din nan kishi ya azan a ce ga kudaje a cikin da shi haka ga rasu to shi da ya ga annabi ya jin faro shi haka zuba gida irin firgitan nan wato wanda mutane da suka ga yara zana sai suka gudu suka bashi su ma irin yadda ka san a suka tashi daga gare shi irin tashin nan na ainihin kuda wani nau'i na kuda ana kira shi sha'ara wani nau'i na kuda daga bayan raƙumi akwai kuda irin kudan nan da ke hawa bayan raƙumi suna cizon raƙuma musamman raƙuma ana ciwo ka a su suna cin ainihin nama an gane wannan ko sai mutane suka watsa suka bar su an gane ko idan raƙumi ya yi girgiza sai kuma yi girgiza irin yadda kudaje ke tashi to shi ma haka da ya firgita mutane suka wadu suka bar shi eh. sannan sai annabi ya fuskance shi sai ya soke shi a wuyansa yadda jama'a wato security ɗin shi sun gudu an gane sun ga oga kwata-kwata ya ji tsoro kuma sun kawatsi a lokacin nan shi ne sai annabi ya soke shi a wuyansa suka shadda ada ha sai ya juya ya faɗi na sa juyawa daga dokinsa miraran wato yana ta juyawa daga kan dokin so da yawa kasar zala'a min azlali aka ce kai ba ma haka ba ya karya wani haƙarƙari daga cikin haƙarƙarinsa sai ya koma zuwa ƙurashawa yana cewa muhammadu ya kashe ni na cewa ba ba ka da shi ya san fa ya riga ya na kasa ya san annabi ya riga ya soke shi kuma wato ga haƙar kare shi da yake ciwo yana ganin da wuya ya rayu sai yana cewa Muhammad ya kashe ni su suna cewa babu laifi fa qala law kana ma bi bi jami'in nas ya ce da abin da ke tare da ni na ciwo yana tare da dukkan mutane gaba da ya kashe su irin halin da nake ji a jikina yanzu wallahi da za a raba wannan bala'in da nake fuskanta a raba shi ga dukkan mutane wala za su mutu to duk wannan bala'i ya tattara gare ni kadai alaysa qad qala ana aqtulu dama ba annabi ya ce dama zai kashe ni ba dama annabi ya ce ana aqtulu da ban zan kashe ka to ai wannan shine kashe ni zai yi wallahi law basaka alayha la Ya yace wallahi da a ce annabi zai yi tofi gare ni ba ma wannan tsara ba da tofi zai mu wallahi zan mutu zai kashe ni an gane wato shi ya riga ya saki jiki jiki shi ya riga ya mutu tunda muhammadu sai zai kashe shi ya ya kashe shi ta kowane hali sai ya mutu a wani waje ana kiran shi tare eh, eh, a wajen dawowar zuwa makka a nan ne ya mutu shi bawan allah ya yi mutuwa na wulaƙanci eh, allah shi kiyaye Tuga wani Ubayi zai kuma ya inganta shi kisan a ce ya fi so eh, eh, eh. da ya bai da kama shi da ya an sanar da shi cewa an sanar da shi game da titi an zo gare shi da ya amin ba eh, magana ne eh, ولا أتب bai zargi ولا ba shi wala نعم عليه نعم بداية المواريج البداية في علم المواريج نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الثاني daga cikin ainihin abubuwan da ke hana gado al-qatl kisa wal qatl huwa irhaqu ruh mubasharatan wato kisa shine daukar rai a dauki mutum kai tsaye ko kuma ta hanyar sababi kamar ya ta hanyar sababi akwai daukar rai kai tsaye akwai kuma wato a kashe mutum kai tsaye a harbe shi da bindiga ko kuma ta hanyar sababi kamar ya ta hanyar sababi a sa mai guba ko eh a sa mai guba ko wani abu zai kashe shi misali ila sai ya ɗanyi yi jinya kafin ya mutu wala farka bai na hanyar kunan qatl hamdan a khata'an ba bambanci tsakanin kisa ya kasance da gangan ko kisa ya kasance kuskure kunan shi kisa wato saboda gamewa saboda gamewa saboda sadd az-zari'a ku gane ai ta'amiman ne an yi umumi kisan nan ko da gangan ne mutum ya kashe ainihin mahaifinsa ko ya kashe dan uwansa ko da ya kashe matar shi a gane ko ko da gangan ya kashe ko da kuskure ne ba zai gaji ba zai gaje shi ba li Allah wa Allah ka gane an gane wannan ayi duk mutumin da ya kashe mahaifinsa da gangan ko ya kashe dan shi da gangan ko miji ya kashe matar shi da gangan ko ya kashe uwar shi da gangan to shi wannan mai kisan nan ba zai yi gado ba an gane daga cikin abin da ke hana gado kisa an gane wannan ko saboda sabbin zari'a sai za ka ce da kisan ganganci da na kuskure saboda shi wanda ya kisa da gangan zai kisan zai iya nuni kamar kuskure ne alhali yana sane ya kisan an gane wannan ko zai iya yin wani yanayi da wani makirci wanda za a ce ai kisan ba da gangan ba ne da ka ba shi dama ya gado to kawai in an ga kisa kawai ba maganar gado eh yace li Allah yadda ila amma li Allah yadda ila amin annahu qatala huwa rinka kaza domin kada mai kisa na ganganci yayi da awan ya kashe abin gadon shi ne da kuskure zai ya da'awun haka kuma ka ga tsari na ya nuni ta dan adam makiri ne irin makirci da dan adam zai iya yi za ka yi mamakin shi sai Allah sarki wallahi ai bawon Allah nan ba zai yi ma a ce ya kashe shi da gangan ba a nan da gangan ne kuma eh عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يا شيء ليس للقاتل من الميراث شيء ليس للقاتل شيء من الميراث bai kisa ba shi da wani abu na gado kaga wannan hadisin bai ware ba bai ce mai kisa da ganganci ba kawai mai kisa ba shi da wani abu na gado ya zo am an gani? wal am ala umumi illa dalil ala tafsis shi am ana ɗaukar shi kan umuminsa sai dai idan dalili ya yi nuni akan mai taksisi tun da babu dalili da ya ware da kisan ganganci da na kuskure in mutum ya yi ba gano na'am misalin sani halaka halikul an zauja yawa misali nan wato mai mutuwa ya mutu sai ya bar matar shi ya bar uba ya bar bintun katilaton bintun katila ya bar ɗiya mai kisa nawa kenan ga matan shi ga mahaifin shi ga ga ɗiya ɗiya ta kashewa bintu katila ɗiya mai kisa ta kashe babanta ita ɗiya ta kashe ubanta a gane kaga ta daɗe tana jinya baban bai mutu ba kuma tana so ta yi kuɗi baban mulki biloniya ne ga baba an ɗauka cewa baba zai mutu nan da sati ɗaya shekara ɗaya baba bai mutu ba shekara shekara uku shekara goma me ran garbe ne baba shekara goma sha biyar a'a ta ga rayuwa na ta tafiya dai to ai na kyale baba a haka ana cikin jinya din nan ba zai zama mutuwa ba haka ya kamata kawai kila ma in riga shi mutuwa bari kawai dauki mataki in kashe shi saboda yi gado to baiwa Allah ta kama shi kenan ta kashe shi kenan sai aka zo kama ta ana kama ta za ta kashe shi da suna an kama ta shi nan, magana ya ƙare ba za ta yi gadon ba malista a zalabi shai kabala a waliki ko kiba bin girmani duk mutumin da ya gaggauta abu kafin lokacin shi ya yi yana so lallai sai ya samu abu kafin lokaci ko kiba bin girmani wato za a yi masa azaba da haramta mai wannan abu eh na'am dan ka jawaba su lil matsala min arba jawabi anan asalin mas'alan daga hudu ne zawja ar ita mata tana da ɗaya cikin hudu saboda babu wanda ya kare ta babu ɗa ba ɗan ɗa saboda babu farkon ware shi uba yana da abin da ya rage na ta'asubanci shi zai fashe sauran eh, idan miliyan hudu ne mace za ta ɗauki nawa za ta ɗauki miliyan ɗaya nawa ya rage miliyan uku sai uban ya kwashe a gani shi ne aula rajulin zakar a wajen albait mahjuba bil wasl li ita diya an sha makance ta da sifa a gane sifan mai na kisa ita mai kisa ce a gane wannan ko kaga da a ce diyar ba ta yi kisa ba za ta samu nawa za ta samu rabi miji a mace ɗaya cikin hudu ita yarinya tana da rabi ko idan miliyan kuɗi ne wato mace tana da miliyan ɗaya yarinya tana da miliyan biyu nawa zai rage abin da ya rage sai uba ya kwashi na wani ba akwai biya eh, akwai akwai eh, abuwan haka ne saboda biya ba a hankali na manta da biyar za a kasa kashi takwas ita mata tana da ɗaya cikin takwas na miliyan hudu nawa dubu na dubu ɗari biyar ko? eh zo da ita ɗiya tana da rabi oh, miliyan ta ba a za a da ɗau miliyan hudu zaka shigo eh su tara miliyan biyu nawa zai rage abin da ya rage miliyan ɗaya da rabi sai uba ya kwashe shine aula rajulin zakar an gane ko yawwa kamar tunda ta yi kisa yanzu ba ta gado ko ba za ta yi tasiri ga mata ba mata tana nan ɗaya cikin hudu an gane ko na'am aha asali ehm, ikhtilafu ad-din na uku sabanin addini na'am idan addini ya bambanta babu gado wala da muslimu kafir musulmi baya gadon kafiri wala yasul kafir haka nan kafiri baya gadon musulmi hadisi Usama radiyallahu anhu saboda hadisin Usama Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la yarsil kafir musulmi baya gadan kafiri wala muslim haka nan kafiri baya gadan musulmi amma kafirai suna gadan junan su in addini ya bambanta kaulani ba yahude zai ko krista zai gaji akwai sabanin malamai a nan wajen a gani wasu na gani kawai alkufuru billatin wahida kafirci hanya ɗaya ne kawai kafiri sunan shi kafiri wannan kirista ne wannan yana bautan gunkiya sunan su kafirai tunda sunan su kafirai to duk za su gaji junan su ba ah, za su gaji junan su kai za su gaji junan su to akwai kuma su cewa alkufuru bilalun kafirci hanyoyi ne daban-daban ba milla wani ba ne ba yahudi daban ba nasari daban kamar juse daban mai bautan gunki daban dan communism daban dan demokradiyya daban da irin wayan nan daban daban daban daban wani ya ji na ce dan demokradiyya me nake nufi da dan demokradiyya wanda ya rike demokradiyya a jini zai iya ajiye zai ce ƙur'ani bai yi adalci ba yanzu ba zamanin ƙur'ani ake ba dan adam wato musulunci ya tauye wa dan adam sa musulunci ya ce a yanke hannun barawo musulunci ya ce mazinaci a jefe shi duk wannan gaba ɗaya gidadanci ne duk wannan rashin wayewa ne kawai tsarin da ya fi adalci shi ne tsarin demokuraɗiyya akwai mutumin da yadda kake kira zuwa ga salafiya haka yake kira mutane zuwa ga a ƙira ya ɗauki abu A gane to mutumin da yake ɗan demokrat samfare na arne ne kafiri ne amma mutumin da kawai irin ɗan najeriya mai neman kuɗi da siyasa zai shigo pdp da zaran ya ga an ƙi tsayar da shi ko ya ga ba kuɗi ya ga apc ne mai kuɗi zai ruka da gudu in ya ga prp ne da kuɗi zai sai koma prp ba wai aƙida ba ne shi ko inda kuɗi yake nan ne kuma ya yarda cewa tsarin musulunci kawai shine adalci tsarin musulunci ne wayewa amma tsarin demokradiyya ba daidai ba ne tsari ne na ɗagus ya yarda da wannan amma ya shiga dai ya ci abinci wannan ba za a kafarta shi ba a gane ya danganci rubiyarsa akwai inda yake zama fasiki akwai inda yake zama kafiri akwai inda yake zama azzalimi akwai kuma inda fihi ma fihi a gane akwai wanda zai ce ma ya shiga ne don kariya ga musulunci shi kada kafirai su tare kada kafirai su mamaye wajen kuma har cikin har cikin zuciyar shi haka yake to wani matsayi zaka shi, kafiri fasiki azalimi shi tsakanin shi da Allah ya shiga ne saboda ya ga kamar kafirai za su mamaye shi yasa shi ya shiga kaga wannan ba za ka iya sa shi daga cikin kafirai ba misali Allahu a'lam an gane wannan ko to wannan shine da kaga na ce dan demokradiya abin da nake nufi kenan kada wani ya ce to ai gashi nan an ce maka zaka ga abin da ake aka faɗa idan ne bayani dalla dalla ba. a in ba yi bayani ba to an zo da musamman mu ana jira ne ma mu jira ma ake yi yanzu yadda kai wannan bayanin ma wanda ce ba haka yake nufi ba misali na uku wato mai hallaka ya hallaka ya bar uwa da da da kuma uba kafiri uba wanda yake kafiri الجواب أصل المسألة من ستة واتو جوابي أصل المسألة من شدة دي للأم السدس واتو قوة تنادى إيه تكين شدة فردا كو نرشيني ربنتا إن مليون شدة ليه تنادى مليون كيا لوجود الفرع الوارد saboda samun reshe mai gado shi ne ko? akwai ɗa ɗa ne ya hana uwa cin sulusi ta kuma tana cin sulusi ila ibn shi kuma ɗa yana da sauran abin da ya rage tawasiba ba ne shi ne mai ta'assubanci annahu aula rajulun zakar saboda shi ne namiji da ya fi cancanta ya tasubanci a ma'ajo shi kuma uba an kare shi bilwas da sifa wani sifa ne wannan da shi ne kafirci bambancin addini bambancin addini eh. da ce baban bai kafirta ba kaga ita ita za ka zafi shida har ila yau ita uwa za ta ci nawa ɗaya cikin shida sannan uba shi ba ba ɗaya shi cikin shida kaga kowa zai ɗauki miliyan ɗaya ɗaya sannan abin da ya rage ɗa zai kwashi ɗaya eh, shi ne ɗin ne eh, wa alaikum salam akwai akwai ainihin wannan da sunan shi wato wanda ba san wanda ya fara wanda ya fara mutuwa ba an yi hatsari ba san wanda ya fara mutuwa ba an gane eh, ah, akwai akwai akwai wannan akwai kuma yaro yaro karami wanda an haife shi wato ba ga ya motsa ko ya yi kuka ba za a duba ya yi motsi ko bai motsi ba misali akwai mawani da yawa an gani ish laka rizqun hmm, akwai wannan akwai mawani akwai akwai zina idan ya zamanto wato mutum ya yi zina ka samu ɗan ba zai gaji baban ba akwai li'ani li'ani ya akwai rik shi ne ish laka rizqun ra'un ɗan shi shi ne rizqun ra'un بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكمل فصل بعد شكل eh wato idan mutum na ana maganar sallah ne wanda mutum wato yana cikin yin wata sallah sai eh, suna ana bin shi sallah ya zai yi mutum na cikin sallan la'asar sai suna ana bin shi azhar ya ya zai yi to shi ce wa kammala farzun ba da shafin mai sallah shi kadai zai kammala sallah bayan mai bayan shafa'i wato من al نسال na sallar magariba magariba mutum ya yi raka'a biyu sai ya tuna cewa ana bin wata sallar ana la'asar wato bayan ya raka a biyu ya kammala a biyu in ya ƙara in ƙara sa ya zama a biyu sai ya fita a nafila an gani na magariba ka salasin min gairiya kamar raka'a na uku na waninta kamar kamar sallar la'asar ne yana cikin la'asar sai tana ana bin shi azhar kaga yayi raka'a na uku sai tana ana bin shi sai ya sai kammala ta hudu kenan ya fita da an shafa'in kenan ya fita akan shafa'i an gane ko na'am na'am ce wa in jahila ainihin mansiya idan ya jahilci ainihin abin da ya manta wato kai tsaye ya jayarci ainihin sallar da ya manta shi asuba ne asuba ne ake bin shi zahar ne la'asar magariba isha'i ya manta sallar ya yi sallar biyar kawai sai ya salloli guda biyar sha Allah dole a samu ɗaya daga ciki ba shi kenan ba <laughs> Ya wa ina wa ina alimaha duna yawmiha to idan kuma ya santa amma bai san ranar ba ana bi na Azahar. azhar na shekarar jiya ne azhar na jiya ne azhar na yaushe ne ana da bin shi azhar amma bai san wace wace bane na waliri ba sallaha nawiyan da eh wato zai sallace ta yana mai niyyar wannan yinin ce ya Allah na yi sallar wannan azhar ina nufin yinin da na manta din nan an gane ku ko da da magana tasiri da za su yi magana akwai tasiri tunda ai su malikiya sun ce wanda ake bin sallah na azhar na jiya ba zai bi wannan na azhar na yau ba yau kaga wannan sallar azhar ana bin ka azhar na jiya za ka iya bin shi a matsayin wancan abu zai yi ba a shi yana da tasiri a wajen su misali amma a wajen imamu shafi'i bai da tasiri a wajen imamu shafi'i in ana bin ka azhar na kodayaushe yaushe ne wato ka ga yi azhar din azhar din yau a wani masallaci sai ga lokacin ana bin ka azhar da sati biyar ne wuce sai ga ana sallah a wani masallaci azhar na yau to kai za ka iya bin wancan azhar din eh ka jona su a madadin wannan kana bin ba sallah azhar yau sai kai sallah azhar tare da su na cikin wancan lokacin imamu shafi bai da matsala kan wannan na'am Na'am yace wa in nasiya salatan wa saniyatan idan ya manta da sallah da ta biyun ta sallar sittan ana bi na wata sallah da ta biyu shin ana bi na azhar da la'asar ne kuma ana bi na asuba ne da azhar ko azhar da la'asar ko magariba da isha'i ko ko ko isha'i da asuba to anan sai mutum yayi sallah sallah shida za ka yi salloli guda shida wa nudiba da kadimu zuhri an so a wajen wannan ramuwan ya fara yin azhar tukuna na azar magariba isha'i asuba sai arga wa azahar ana bin sallah biyu bai sani da kira sallah shi da ta ba da wannan da ai kamar lazumin kawai Allah ya cire wanda eh Allah ya cire wanda yake daidai shi shine magana magana in an dawo zuwa ga azahar abin da suke daga an ce azahar da asar shi azahar da asar ake bina ko kuma magariba ko kuma ko Asar da magariba ko kuma magariba da isha'i ko isha'i da asuba ko asuba da azahar ko asuba da azahar zai e yadda ba masu eh, kai a babu wannan sun da a ai haka Malamai fikin suka yi iya kokarin su wajen ganin dai mutum ya kubuta daga wannan abu na kawai itiya ɗin kai amfani shi na'am shi ne a wani riba ta kudi mu zuwa an so a fara yin azahar tukuna wajen ramuwa wafi salisatiha aw rabi'atiha to a cikin wata sallah da ta ukunta ana bi na wata sallah da ta uku eh kuma wata sallah da ta hudunta hmm. ana bi na asuba da da da asar Ismail, shin asuba da la'asar ko kuma asba da azahar ko a na uku kuma suna da uku ta sallah da ta ukunta azahar da magariba azahar da magariba kashi da muna jin da asuba azahar da asar kashi da ta ukunta asuba da la'asar eh, ko kuma a ce da la'asar da magarba ya isha'i ita ukunta sannan isha'i ta azahar ko wanne ne daga cikin ake bina sallah da ta ukunta a wura biya ta yi ko kuma sallah da ta hudunta ake bina ko sallah da ta biyar dinta wato shi ma kazalik ne dai kazalik sallah biyar za a yi <laughs> sallah biyar wato sai kuma a ƙara da mai sai a maimaita wannan sallar da aka yi aka yi sallah biyar sai a maimaita na farkon shine shida yusalla bil mafi yau shi nan za a maimaita shi wanda ake ganin kamar shi ne aka manta din na farko za a maimaita shi wasalla la khamsa marratayn eh fi sadi satiha eh, za a yi sallah sallah biyar so biyu in mutum ya manta da sallah da ta wahadiyar ashirta da kuma sallah da ta goma sha ɗaya ɗinta zai yi sallah biyar so biyu eh. wasu yanzu rabu wasu zai sha sallah

sai ya ce wa tsoho allaka shi ma huwa alayyabul aqwa aqwa shin kana da shin kana da abin da yafi dacewa da abin da yafi karfi da ra'ayin da yafi karfi shin kana da kana son kana son abin da yafi dacewa wanda yake ra'ayi wanda ya fi ƙarfi? ra'ayin da yake ya fi kusa da ainihin tsoron Allah Faƙala, faqala hmm. ila ma tushiru yace wa alƙali. zuwa ga mai kake ishara Eh, domin in bi shi zuwa ga mai kake ishara domin in bi wala atifa zaka fi kuma ba zan tsaya gare ka a cikin ba zan tsaya jayayya gare ka ba a cikin sa qala ara an tukfira ina ganin ka takaitu daga kila wa kala hmm. ka takaitu daga barin kila wa kala ka bar duk wani naji an ce naji an ce a bar wannan magana kawai wa tafsira minhu alami atmi ka takaitu a gare shi akan ainihin misqal guda 100 kama ce zinari ɗari shi misal wani ma'auni ne ka taƙaitu zan baka misal guda ɗari kawai a bar magana magana ya wuce ya ta hammala minha ba'adan saboda ni wato ni zan ɗauki zan ɗauki nauyin sashi daga ciki za a baka misal ɗari zan ɗauki nauyin biyan sashi ba ke baqiyal arzan. kuma zan yanko ma sashe a matsayin kaddara zan baka sashi a matsayin kaddara wala sheikh ma min ni khila sai shi tsoho yace ni ban da wani sabani in zaka bani kawai bani wala ya kulli wa adika ikhlas kuma amma kada ya zamanto akwai sabani ga alƙawarinka in kai alƙawari ka cika wala qada wal wali 20 sai shi ainihin wato alƙali shi gwamna din sai ya miƙa mai lakadan ya miƙa mai ainihin miƙal 20 wazza'a ala waza'atihi sai ya raba ga ainihin wato dogaransa takminatul khamsin wato cikon na hamsin ya raba ga dogaransa cikon na hamsin waraka eh. saubul asir sai tufafin nan na ainihin maraice ya yi laushi wato saura kaɗan maraice ya yi lokacin tufafin nan na maraice kukuratan wa asila sai tufafin nan na maraice ya yi laushi wannan majaz ne wato ma'ana maraice ya zo na kaɗan ya wuce wan qata'a li eh, sai ainihin wato hanyar kyauta sai ya yanke saboda shi hanyar kyauta ya yanke saboda shi an gama kyauta ƙwarar da kuzma raja ya ce karɓa abin da ya yadu karɓa abin da ya bayyana wadda an kalle da ka bar zurfin jayayya karɓa abin da ya yadu abin da ya bayyana ka bar zurfin jayayya wa alayya fi gadin an ata wasala ila an yanzala laka albaki wato nayi alƙawari fi gadin gobe an ata wasala. zan yi ta fadanci zan yi ta kokarin saduwa da shi ila an yanzala laka albaki akan ya tattaro maka sauran abin da ya rage ya tattaro maka sauran abin da ya rage wai ta hasal kuma ya tabbata abin da ya tabbata wa qala shaykh aqbal minka sai shi dattijo sai tsohuwa ce to zan karɓa daga gare ka ala an ulazima hu lailati wato akan zan lizimce shi tsawon dare na ba zan rabu da shi ba wa yar'ahu insanu bukulati kuma mutumin nan na ƙwayan ido na zai ta kulawa da shi insanul ayn zaka a cikin ido zaka akwai mutum a zaka kana ganin mutum wannan yana nufin wato ƙwayan ido na zai ta zai ta kulawa da shi hatta idza idza afa har sai idan ya cika alƙawari bayan hasken asuba ya bayyana bima bakiya min mali ga abin da ya rage na ainihin dukiyan sulhu har sai in ya bada cikakke cikakken abu shine a fa'a nan wajen a fulliya ku cika mu? a ku cika ta idan a afa har sai idan ya cika abu kudin bayan hasken asuba ya bayyana bima bakiya min mali ya cika abin da ya rage na dukiyar sulhu ta iza iya قال للشيخ هل لك فيما هو هل يكون wato sai ce wa ainihin tsoho shin ka samu a aikata abin da shi ya fi dacewa da abin da ya fi ƙarfi? wa akramu littafuwa abin da ya fi kusa ga tsoron Allah wa qala ila ne tushir tafiya hu yace ga me kake ishara dan an bi shi wala akifa laka fi kuma ba zan tsaya jayayya gare ka ba kan shi wa qala ara an tubsira an al-qil wal qal yace ina ganin ka takaitu daga barin qila wa qala din nan wa tastasira minhu ala mi'ati mithqal ka takaitu a gare shi akan mithqal 100 a baka mithqal 100 ya tahammala minha ba'da ni zan dauki nauyin sashi daga ciki wa astadiyal baqi la ta'rudu kuma zan tattaro maka sashen a matsayin kaddara qala shaykh ma minni khilaf sai shi tsoho ya ce ni ban da wani sabani akan wannan la yakul wa'alika al-islam amma kada a samu sabani ga alƙawarinka wa naqadahu al-wali 20 sai shi wannan gwamna ko alƙali ya mika mai 20 wa wazza'a ala waz'atihi takmilata 50 sai ya raba ainihin cikon 50 zuwa ga ainihin dogaransa wa rakka thawbul asil sai tufafin nan na maraice yayi laushi wa qata li ajlihi thawbut tahsil sai ainihin wato hanyar kyauta ya yanke saboda shi wa qala lahu maraj eh, duk abin da yake ba mutane kyauta shi sarki to gashi yanzu ya tattara zai ba zai biya wannan maganar hanyar kyauta ya yanki ko mutanen da suke wajen kenan wa qala lahu khudh maraj sai ce mai karba abin da ya taru karba abin da ya yatsu da hankal ka bar jayayya a gare ka wa alayya fi gadin an atawassal wato yana kaina gobe wato wato in sadu ila an an alidda laka an yalidda laka babu wato zan sadu da shi zuwa ga ya tara maka sauran kuma ya tabbata maka da sauran sai shi wannan tsohon ce to zan amshi wannan daga gare ka zan karba a kan cewa zan lizimce shi zan shaƙe shi tsawon dare na zan lizimce shi wayar ahu insanu mukulati sai mutum kwaye ido na zai riga kulawa da shi حتى إذا عرف بعد إيصال السودان آه لن يوصل ولا تخلص حتى إذا أعفى دخل السفار السبوي ما بقي منه سهلا قضي بلا شوى تو ما شاء الله أنا إيه؟ مجنن

ta kowane irin fuska ai min ayi wajen kana ta kowane fuska ya kasance gargan eh. don ma Masha Allah. Wa salam. Eh. yi cikin cewa kawo eh eh eh eh Eh, ba direba ne buge shi ba eh to ai buge shi ne ya yi. zai yi wa cikawa ya rayu ai zai iya rayuwa Allah ya taimake shi a gane amma shi maganar buge wanda ya mai shi ne mutuwa a gane idan aka bincika aka ga mafi rinjaye cewa wannan bugewan shi ya kashe shi shikenan ai biyan diya ya haushi sannan azumi ya haushi duka misali tambayar su wani ya tambaya ma ya faru suka shekara ashirin da wuce mm. sai yanzu muke damun shi sai suna da rasawa daga tafiya sai birkin shi ya fi sai mutum ya yi rolin ya rolin sai ji a gefe mm. shi ne ke cikin motar shi ne direba wancan sai mutum ya shi ya rayu ta lokaci ya tare ta haifa ne sai yanzu mutum ta kamata sai ya yi shi da mutum ya yi yana mutum na ciki Eh. A cikin motan. Ba zai da mutuwa. a eh. kuma Wai kuma zai biyan Najeriya Najeriya? Sai masu kuɗi kuma Najeriya talauci na da yawa. yanzu a cikin wada gaba daya mutane da za su iya biyan biya ba mu talaucin ya fa kai da ya kai kun ba larabe ne ba matsala ba ne a cikin za kawai ko kuɗin da bayan wannan kuɗin ba mai amma mu da za ce ka biya miliyan hamsin da wani abu hamsin da shida to wannan ai dangin sai su kare gaba ɗaya ba miliyan hamsin da shida wallahi eh da tutar shi da shi ke ɗaukar ɗauki wallahi zai yakin wadani zai iya rantsewa a tara dangin mutum wallahi yana da wuya a iya biyan biya shi yasa na ganin ma kusan ba ba ma mai cewa a biya da wahala ne ma ya ka zo ma wani ya kwashe wannan kudin ai ya kare wani ya kare ba da ke ma ta kunce shi gwamnati na iya biya amma gwamnatin Najeriya za ta biya ga fansho ga gratuity to shi ne ana ba a tana da ya kuma idan an rasa wannan ba akwai mutane amma shek ba akwai a malikiya ba suna da idan a kowanne misali ba su ce doki ya yi misali ko mata ne aka bari ragon kudin gado ya rage ba ana kai Baitul eh. na musulunci eh, garin musulmi ko ba a kaiwa misali don ba ganin wanda wanda ya kai cinye kayan su a kisa in ma kisan ganganci eh, da kuskure tsaye ne ganganci ko kuskure ya yi wani da shi